kada ku manta ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawan saboda a sanar da ku tuni duk lokacin da muka saki wani bidiyo irin wa'annan. Hello? Hello Salim. Eh, hey, senior man, ya ne? Wallahi daidai fa. Wai kana ina ne? To yanzu dai ka ganni a a Big Show Boutique eh, na zo duba takalmi kuma ina jiran official Mary Baby ta zo in ta zo yana son dan kai ta nan opposite Big Show dan ta dan duba ita ma kaya na mata haka da za ta dan muna da wani party da za mu yi attending anjima. Okay, to. ni dai yana min kaman you're getting too close to this girl i don't know ita ai abin da yasa kaga ana hakan saboda ita kaga naga kanta kama a waye yake in ba janyo ta muka ba za ta shigo ba amma dai ka san ya kamata mu kula da yanayin spending sun muku duka duka ba zai wuce 50,000 zuwa 100 ba kakka wani damu ya kamata mu tattauna kan yadda za mu discussing wasu abubuwa da madam don na samu email ɗinta yanzu haka so na replying into cewa Zamu Magari magana da ita zuwa in the day or something like that so let's see how it goes <laughs> senior man hello official mary baby yaya ne ya kike kin ga samun mishi nake daga waya da ke kin zo na miki big show boutique ya yeah, big show boutique ina ciki eh sai kin zo tuturu turu tuturu turu tuturu turu tuturu to dama eh, wannan butikin ɗin nake son kawo ki duba don wani abu na mata dai na zamani haka ba za a rasa ba so akwai wani ɗan guntun get together da muka hada da abokaina ina son ku dan duba don gani ni ka san na fi ganewa kasuwa da kuɗin ka bani na shiga kasuwa na zaɓa da kaina ki damu za a baki kuɗi za ki je kasuwa wannan get together ne na abokanai na kuma surprise party ne so shi yasa nake son ki sa abu dan casual haka na zamani kin gane so dan zaɓa duk wanda ya miki to shikenan duba wanda zai dan wow to daɗi na da ke kin iya zaben abu amma wannan yana da matsala ɗaya matsalar sa ita ce doguwar riga ce idan nake so ki sa abu dan karami da dan wando haka kin gane ki dan fito a casual da ke to ka san abin naku ne sai a hankali hmm. <laughs> ka san ina son kalo mai haske ya <laughs> yi eh, daidai to cikin a samu mata wando ko rike miki wando fa ah yana mai jiha ba ah. ki ma aiki sai kin dan zabi biyu uku sai ki duba ki gani to to bari mu ga Hmm. ka san tsayin namu ne sai a hankali oh, zai fita ko? <laughs> to to amma eh, kuma kada kuɗin su yawa karfa ga na a mayar ka san kaya irin wannan tsada ne da su ba ruwa na tunda dai ka ce mun kawai ai ina son yau ki gwangwaje ne kin gane da kyau kin ga wannan long sleeve ce ta haɗu wai ma dakata hmm. ina za mu je ne haka ah, ina za mu je mhm. ki wani damu na gaya miki get together ne kuma surprise party na gaya miki ana bata surprise in ke dai kawai zaɓi wannan ta yi miki ta yi sosai yayi mm. haka ah, shi kenan ni dai kawai ka faɗa min inda za mu je kai ki samu wata dama kawai ki gwangwaje mu je kin ga ma glasses na akwai wanda na hmm. dai Ni ne da ka faɗa min gaskiya zan fi jin daɗi saboda in san irin kwalliyar da zan yi ko ba gaskiya ba? <laughs> Okay. Ya hmm. ka gani? kashe kala gaskiya sai na yi hoto to shi kenan da zan cewa ki duba amiru amma tun da selfie za ki hmm. official meme ce akwai kashe kala kenan mai shiga uku a hmm. instagram ya kai dai bari ba a cewa komai ko ai yeah. <laughs> Okay. karfa in yi da kai in je in yi posting ka ta gani <laughs> sara abu guda ɗaya fa turare oh to ai ga sunan kala kala sai wanda kika zaba su ah. ai ban ji kayan magana su bane tun farko a kai ki damu ga sunan smart collection ko da shi kike so <laughs> magani well wannan yana da kyau kinga smart collection ne kuma a fari ma ake yin shi a france so zai daɗi sosai ɗauki shi kai mai sa komai ka sani ne <laughs> ah. na ma kama alkawarin zobe har da zobe duba in size ne ke da shi ma ɗauko shi kenan kai to mun gama to sai mu je mu biya kamata ko Maria Michael. Allah ko? Kawata, wai me ke tafa min damu akan wannan tafiyan ne? Shatu ba za ki gane ba ne. Ni ba wai tafiyar ce ba na so ba. Kawai ni duk sanda ya min maganar tafiyar nan sai in dinga jin gabana yana faduwa. Sai in dinga jin ba daɗi. Amma ni ma ina son tafiyar kawai dai ina ji. Bawan Allah nan ba abin da bai miki ya sa miki kati ya zai sake miki waya ga kaya ya kawo miki abubuwa iri-iri yake miki amma kin ce ke ba haka ba me na masa shato? daga haduwar mu kin ga ya canza min waya kullum waya na sai ya sa min recharge card duk abin da nake bukata ba na rasawa komai yana tafi a gidan nan amma duk sanda yawan maganar tafiyar nan sai in dinga jin ba daɗi a raina amma kuma ina so in je din kawai zuciyata ba ta bani in je ni dai a shawarar da zan baki gwara kawai ki bi shi ku tafi bawan Allah nan ga gashi kyakkyawa duk wacce ta sami ta same shi wallahi ba za ta ba sai ta bi shi kafa ta kafarsa bari ki ji in gaya miki ki ki samu wannan dama shi ne ki ki watsi da ita ki mun bakin ciki ni kan na biyo ku daga baya ga kuɗi ga kyau ga jini a jika kar ki kan ki kawata to shatu ba wai yi wa kai bane bari ki ji ni ban san mutumin nan ba in fact ma ban san sana'ar da yake ba kawai dai na san office din shi to kawata in banda abinki dan kina tare da mutum lalle sai kin tuhume shi sa ba abin da ya shafe ki da sana'ar sa ki da tunda Allah ya hada ki da shi ki yaki abin da zaki ya ki ba shi waye zai miki wannan hidindimin da yake miki ki kalli abubuwan da yake miki ba ma ke ba ni kai na yi min yake ni ni na samu wannan ni da in kun haɗu da shi ina da wani abu sai ki bin magana sai mu tafi gaba daya hutawa zan yi nan shawara ki tafi wallahi shawara ni dai a tawo shawara zan baki kwana ku tafi in ki zara nan me zaki ki yohan ki bi babu to to zan yi shawara to ki yi dai shawara ni ma in biyo ki na sai yana da abokanai a'a bari ki kuna ni din in tafi mana kawata bayan gama mai majiri kai an ce fa za ka hau jirgin nan fa ga na karasa dubai bar ni da kanka da idan labiyoyi nan ki taho man da su kin ji kawata ai hoto kullum ina jin sai sai nayi kana talatin video call a wannan ai baki da damu yau wato kina kira nan na gani data fa kullun tun a Najeriya yana samun bare kuma muka je ta amma ni dai alƙawari daya abokinsa ki mun magana ni ma in biyo ku bar wannan magana na bar magana nawa okay ke ta kanki kike nan baba ta kaina kike kuma na kina cewa ba za ki je ba to wallahi gwa da ki tafi hmm. kayan fa yayi wallahi kika shi ban kikkiawa da shi fine boy Yine bu kadar seçip yine ömrü zeki.